Assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun wasu 'yan damfara waɗanda dubunsu ya cika a Katsina. To amma ba a tashi kama su ba sai bayan da suka karɓe kuɗi har naira miliyan goma sha uku daga hannun wani mai sai da kayan shafe-shafe na mata. a shirinmu da ya gabata mun tsaya inda shi wani mutumi mai suna musbahu katsina yake bayanin yadda 'yan uwansa suka fara gano cewar lallai yana cikin wani mummunan hali tunda waɗannan 'yan damfarar sun sanya shi ya yi musu rantsuwar cewa ba zai faɗa ma kowa ƙoƙarin da suke yi na tara masa dukiya ta hanyar auren masa da ɗiyarsu aljana ba bari mu ɗan ja baya kaɗan mu ƙara su jin bayanin misbahu. To kamar ta ka fahimci waɗannan lallai ba aljanu bane ba ka sa masu kuɗi kuma har kusan naira miliyan goma. Wallahi 'yan uwana ne suka ga abubuwa sun yawa sun san yadda Allah ya yin asiri suka ga komi na ya taɓarɓare komi ya taɓarɓare saboda haka sai suka zo suka ta yi min magana har da mahaifiyata take cewa ita ta rasa abin da ke damuna saboda ni ne karhin jigon kusan al'amuran da duk yan uwana amma yanzu na kasa in taimaki mutane na kasa ni kaina in rike kaina ya wace sana'a ce kake muna sai da cosmetics a cikin nan garin katsina ko ko a ina a nan cikin katsina a santara market kusan kamfani ne sunan ka sanya haka bai musu ma kuka yi duka irin wannan al'amura har suka damfare ka haka wato malam in Allah ya kaddara mutum wata kaddara ba ka iya kauce ta ina bakin kokari na da azkar wajen kiyayewa dukkan wani abu saboda duk wanda zai gaya mani ya sani ba mutum bane ba mai kwadayi ba mutum bane ba mai son karya ko san sai na nuna ni kai amma Allah ya kaddare wannan amma to da kai amma eh, kamar yadda kake magana eh. wasu za su ce sai mai son banza shi ke ba da irin wannan kai, wannan bori ya hau wallahi malam ka roki Allah ya tsare ka baka da mutumin da ba a iya ma wannan abu to yanzu da an da aka kama waɗannan mutane ya kaji kai yanzu wallahi sai da aka daɗe aka ci gaba da yi addu'o'i da magunguna sannan ma wai har na samu natsuwa cewa ba mutanen kawai ba ba aljanu bane ba mutane ne wato da an kama su ka dauka dai ne wallahi sai da aka kama su gani nake kamar dai anya su ne ko ba su bane ba to waɗannan kuɗi da ka ba su kana ga za su iya dawa gare ka koko akwai wasu hanyoyi da kake bi lallai sai kuɗin nan sun dawo a gare ka to mu dai mun kawo rufotin kuma ni dai haƙina ne a matsayina na musulmi da ni da su sauran kamfani na kuma sun fahimci ni saboda akwai amana tsakanina da su ina roƙon Allah wannan haƙi na wanda suka ansa Allah ya daman da shi Allah ya daman da shi saboda abu ne wanda ban iya dawo da shi tare da taimakon jami'an tsaro muka zo muka nemi taimakon su suka kuma shiga suka taimake mu akan to matsayinka na wanda ya fada cikin wannan al'amari ko akwai wani sako da za ka yi sauran al'umma da suke sauraron eh sakon da nake bada na farko dukkan mutum musulmi kowa ya sani cewa kaddara tana iya hada ma kowane irin mutum babu ba ba karami ba tsoho ba yaro sannan kuma kowane bakin kokarin shi wajen kiyaye shi sannan kuma dukkan wani namba da za ta kirawo ka cikin wayarka a ce ma ko ba mutum ba ne ko da ma za su ce mutum ne to kada ka yarda da shi ko wane ne sai ka gan shi ido da ido kuma duk abin da zai ma alkawari ka yarda ka yi abin kai kaɗai ka nemi ɗan uwanka na kusa ka jawo shi jikinka ka gaya mashi ga abin da ke faruwa duk abin da za a yi cikin jama'a batun kai rantsuwa a sanya ka ka gita ranka kai rantsuwa da alkur'ani ko billahi la ilaha illa huwa ba za ka gaya ma kowa ba kada ka yarda da su saboda ana lura da mutum mai tsoron Allah ana lura da mutum wanda ya san menene rantsuwa a yi amfani da shi sannan kuma ba haka nan suke kyale mutane ba saboda suna bin wasu irin hanyoyi Allah kaɗai ya sani dan ni na san ba cikin hayyaci na nake ba tunda yanzu haka yan uwana suna nema mun neman taimako yanzu ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali dan kusan an rikita min wasu abubuwa daban-daban wallahi tallahi mutane biyun da aka kama ake kuma tuhumar su da yi misbahu damfara su ne rabi'u mika ilu da junaidu lawal kaya sunanka rabi'u mika'ilu rabi'u mika'ilu to ya aka ka zo nan wannan hedikwata ta yan sanda kama ni ne yi kai me akan ana tuhuma ta na yi ma wata damfara to ya kai mana bayani sosai wannan tuhuma ake koko kayi a ni ban an san mai kuɗi ba wanda ake tuhuma ta ga shi ban an san mai naira shi ba Ita macen fa ita macen na a shi kuɗin saboda ba mu da sana'a yi kai mana bayani sosai na ce saboda ba mu da sana'a yi kuma an ce kuna cancanza murya ko za ka dan canza mana irin muryar da kuke amfani da ita a ni murya ɗaya ce zuwa biyu wadda nake yi yi mana ita maji ina cewa salamu alaikum ina cewa salamu alaikum ya gida ya hidimomi ya ibada mm. eh, kuma ina cewa shayamu alaikum dukuna yahiya mm. Eh, ita ce murya biyu wadda na iya wato wannan ita ce murya ta tsohuwa eh, ita ce wannan kamar zaman ta tsohuwa ce tunda muka ga mutum tsohuwa ce haka zai bi to ana an ce hakon an shi kuɗi kusan miliyan goma sha uku ya wannan abu yake a ni gaskiya ban ci kuɗin shi ba Allah ya san haka to suwa suka ci to ban san wanda ya ci mashi ba amma saboda ni ba a kama ni da kuɗin shi ba kuma ban doka ba bai aje na doka ba to kamar mutum ne ka taɓa mai irin wannan wato aiki a ni da yake gaskiya ni yanzu ban iya cewa ga wanda na yi a ba su da yawa to amma ga shi ka an saka ci kuɗin wannan mata ba shaida ba ce eh, to su biyu ne ma shi wanda na ce dubu ɗari biyar ne da talatin a shi wannan babu ruwan shi daga ciki wane ne shi a gare ka mahaifina ne talatin da biyar sunanka da shekarunka talatin da biyar sunanka ba? kwalon kwalon aka haife ni wani gari wani kasa wani jiha nan katsina ita suna aljanan na'am canza murya ita aljanan eh. ma'ana kuna gaya musu wanda kuka kira kuna gaya musu suna na wani kira daga ƙasa kaza nake ko wancan haka a'a sai dai kawai za mu yi sallama ni ba janyo shi ne ba kawai dai an zo da yake muna kusa da kusa a yadda ake zargi na haka aka zarge shi to kai ka ce zargi kuma haka ce ka an shi wajen dubu ɗari biyar da wani abu eh, ai wadda na ansa daban shi wannan wanda shi kuma ake abun ga tuhuma ta da shi ban san shi ba bai san da ba da kan shi kudin me kuka da su Iyalin mu muka kashe ma to yanzu an kama ka kana ko da niyyar yin tuba akan wani al'amari da kake daga wannan ma Allah da ba zan kare ba yana fatan ma yan uwana masu yi Allah sa su bari akwai biyu menene ni waɗannan yara biyu babu wata halaka tsakanina da su to amma sun ci tare eh to ai duk zargi ne suke yi domin suna bincike ne akan su ga ko suna da laifi daga ciki ya sunanka jane da lawai ga mu mun ganka wannan guri da yan sanda suka ba muku me yasa ka zo nan da wanda ya ja min nan me ya ja maka ya to an je kamo shi ne aka tada ni mun zo akan zargin me akan wajen an yayi damfara to kai ka taba damfara da ka ce kama ka taɓa yi tun lokacin shagari wallahi tun kan a haihi kai tun kusan a haihi kamar din hmm. tun daga wannan lokacin billahi lazi lalana tabbatar da wannan abu ba sana'a bace nan bari kai wato ka taɓa da ka taɓa yi shine nake baka labari hmm. tun kan a haihi kamar nake in tabbatar da hakikan wannan lokacin tun wani mutum wanda ake ce ma alin jarmai tun da ya mutu nan kasai hmm. tun daga nan nima na bar kasai ma kowane koma kudu na kama noma na saboda na gaba sana'a bace saboda ni daraja yaro na da ke cikin garin nan wallahi wallahi sun kai su goma sha bakwai sun yi aure ni kuma tabbata da wannan abu ba sana'a bace yau a ce ga uban suwa ne canna wannan abu bai kamata ba baba kai ma lokacin kana cancanza maganar ne tun yau ina sannan ma an san wannan magana banzai to koya kuke da can ina da can da kace ka tabai mu da can wallahi ko can da ni rubutu nake ana sha mm. ko da can mm. rubutu nake ana sha ka zo ka ce in taimaka ma in ma rubutunka ka sha abinda Allah ya hore baka sule biyu ne kwabbai uku ne taro ne sisi ne ka bani ina fahimci da ta nan bangaren kuke wannan aikin naku kenan a ina ta bangaren rubutu kuke ta bangaren rubutu kuke mutane to in shine mutum ya ce an kwarai ka gani idan dole ne wata sa'i tunda ba kai ne Allah ba wani zai iya cewa abun ka bai da kai bai samu yanda yake so ba kaga dole ne ya ce ka kwaye shi ka ce ja masa kai yawa na tafi ne zan je shi wannan mutumin uban wannan yaron akwai ɗaya shi da na bada can Kaduna inda nake zaune ta yi aure can sai abiya zaman ta su da abiya zaman ta rasu shine sai zo in gaya mai cewa alhaji ya kamata mu je gaisu nan sai ce to dan Allah ka hakura kaka koma yau saboda nazo sallah ne sai ce to ka koma yau dan darja Qur'ani kai hakure gobe dan Allah tunda ni ban san gidan nan ba mu tai tare wallahi muna tsaye da ni da wannan dattijo ya iso kenan sai gashi su kuma wannan mutanen suka zo yan sanda tunda kai baka san kayi aiki ba ni za ka yi tsoro sai ya ce wai ya rike nan ce kai ba ni ko ba kai kenan zan iya zuwa duk garin nan da aka kira tunda ni ban taɓa zuwa ba ko ba taɓa yi min wani ba ni ban taɓa yi min wani ba mu je shine muka taho nan wani kaga mu ne kai ba kawo bari yau da tun ga ya kama ni yawa yanzu su waɗannan kai ma ka taɓa sanin suna wannan aikin da fara wane su waɗannan waɗanda suka suka goga ma na taɓa sani inda na taɓa sani hannu buɗe baki ma an ce maka ai ban hori maka wannan magana hmm. tunda ni na to ni lahira zani To ana cikin tuhumar waɗannan mutane biyu kuma 'yan damfara sai 'yan sandan a Katsina suka sake damƙo wasu mutanen su ma 'yan damfara. A kasance da mu a shiri na gaba domin jin cikakken bayani.